wa ashadu an la ilaha illallah wa da hula wa ashadu anna muhammadan abduhu rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da 447 wanda ya yi daidai da 24 ga watan februari shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta shidda أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون كافر أفارا حسرا fassara akwai 'yan tambayoyi daga cikin tambayoyin da wannan tambaya yana cewa Allah ya tsara wa malam juriya da sabaki yaya hukuncin wawaita kalmar sayidina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za a alaƙanta shi da hadisin a sayidu huwalla? wato yana tambaya ne cewa yaya hukuncin mutum ya ringa sakin kalman sayyidina ga annabi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yaya hukuncin wawaita wannan kalma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan an ce ya halatta yaya za a alakanta shi da hadisin da ke cewa as-sayyidu huwa to amsa anan wajen wato tabbas akwai hadisai ingantattu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wawaita wannan kalma sayyidina ga kanshi shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da kalmar sayyidina ga kanshi bi ma'ana shugabanmu idan muka duba cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayidun na yau Malkiyama. ni ne shugaban mutane ranar alkiyama a tadaruna mimma ka? shin kun san dalilin da ya faru kun san mai yasa haka ya faru sannan sai annabi ya ambaci hadisin nan mai tsawo hadisin ceto almuhim dai manzon Allah ya yi amfani da kalman sayidun na, ana sayidun nasi yau Malkiyama. ni ne shugaban mutane ranar alkiyama kenan zahirin wannan hadisi ya halatta a wawaita kalmar sayyid ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin hadisin ceto har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidun nas yawm alkiyama wala fakhr ni ne shugaban mutane ranar alkiyama ba da alfahari ba bi ma'ana ba wai na faɗa ba ne saboda alfahari na faɗa ne saboda ya zama to dole in faɗa domin isar da sako zuwa ga al'umma ana sayyidun nasu yawmal kiyama wala fakar ni ne shugaban mutane ranar tashin kiyama ba alfahari ba fama dunahu ta hasali waɗi yawmal kiyama wato adam fama dunahu tun daga annabi adam da kuma annaba wanda suka biyo bayansa da wa'inda ke kasa da shi suna ƙarƙashin tuta ta gobe kiyama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan hadisi ko wayannan hadisai guda biyu ko nan muka tsaya manzan Allah da bakinsa mai albarka ya tabbatar da cewa ya halatta a yi amfani da kalmar sayiduna to malaman tauhidi sun ce wato shi kalmar sayyid ya kaskashi biyu akwai asiyada mutlaka akwai asiyada muqayyada ita asiyada mutlaka ta tabbata ga Allah Allah kada ya ce kiran shi asayyid kawai yi shiru an gane ko ita siyada muqayyada shugabanci wanda yake an ƙayyade shi da wani abu kama ce shugaban bawa shugaban wannan gidan ko shugaban ƙasa kaga ana wajen shugabancin nan an kayyade shi da wani abu ba a bar shugabanci kawai a ce shugaba haka nan kadai ba an gane ko Allah ta'ala shine shugaba in an ce shugaba aka sake shi mutlak to shugabanci ne na gaba daya Allah a sayyid ne mutlak Allah yana da shugabanci siyasa mutlaka ta kowane bangare duniya da lahira Allah shine shugaban kowa shine shugaban komai amma shugabanci muƙayyada a siyasa al-muƙayyada shine shugabanci wanda yake mai iyaka kowane mutum a duniyar nan shugabancin yana da iyaka shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ne kawai akan Najeriya kaga irin wannan shugabanci a siyada ce al-muƙayyada an gane wannan ko shugaban kasar saudiya yana da iko ne akan saudiya kawai shi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yake da iko akan shi akwai abin da ba shi da iko akan shi to kaga shugabancin manzan allah a siyada ce al-muqayyada shugabanci ne mai iyaka amma shugabanci na allah ba a siyada al-mutlaqa shugabancin Allah ba ta da iyaka to shi ya sanya yana daga cikin sunayen Allah as-sayyid as-sayyid huwa Allah wata rana wasu daga cikin sahabbai suna yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mai anta sayyiduna wa anta abdaluna wa anta khairuna kaza suna cewa kai ne shugabanmu kai ne biyayyenmu kai ne mafi alkhairinmu sai annabi ya ce as-sayyid huwa Allah an gane wato shugaba mai shugabanci na gaba daya ta kowane bangare wanda ba shi da nakasu ta kowane bangare shine Allah shugabancin Allah ya game ko ina ya game kowane irin abu an gane wannan ko to kaga wannan annabi da yace ana sayyidun nas kaga annabi ya mana iyaka ni shugaban mutane ne ni shugaban mutane ne shugabancin manzan Allah na da iyaka gwargwadon abin da Allah ya bashi amma shugabancin Allah bai da iyaka an gane wannan ko to wannan kenan to shin ganin annabi a cikin bacci yana tabbata a farke idan mutum ya ga annaba a cikin bacci shin dole ne zai ga annaba a farke shi ne tambaya domin ana samun wasu na cewa sun ga annabi ya kawo musu ziyara har ma sun ci abinci tare da shi yanzu yanzu ya bar nan wajen da ka zo da wuri da ka gan shi shin dama ana ganin manzan Allah faro-faro kamar sufaye suna da fahimta musamman sufaye kamar 'yan tijjaniya suna da fahimtar cewa ana ganin annabi baro-baro idan kun karanta littafin jawahirin ma'ani za ku ga inda shehu tijjani ke maganan manzan Allah ya zo mai ya kazatar lamana man ya zo masa a farke ba wai bacci ba wato ya ga annabi baro-baro annabi ya kawo mai ziyara to shin wannan fahimta nasu ya dace da sunna ko kuma wannan fahimta yana bukatan ƙarin bayani to wato masu ganin cewa ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan dogara da wannan hadisi shine hadisin da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ke cewa marra ani fil mana fa qadra ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi duk wanda ya ganda a cikin bacci haƙiƙa ya gani tabbas tabbas ni ya gani fa inna shaytan la masalu bi domin lalle shaytan baya kama da ni an gane akwai wasu riwayoyi wa man ra'ani fil manam fa sayrani fil yakaza fa inna shaytan la masalu bi duk mutumin da ya ganni a cikin bacci da sannu zai ganni a farke domin shaidan baya yin kama da ni an gane wannan ko to sai suka kafa hujja da wannan akan cewa ana ganin manzan Allah baro-baro kai bayan ma ganin manzan Allah baro-baro manzan Allah ma yana iya zuwa wajen wani babban malami ko wani babban shehi ko wani babban gausu ya zo ya ba shi wasu wani wuridi ko ya ba shi wasu azkar ko wasu talatoci wanda ba a ba wani mutum ba misali to wannan hadisin za mu ɗauke shi ne da irin fahimtar su ko yana da fahimta wanda yake banda wannan to tunatarwa na farko shine kada mu manta wanda aka ba sako aka turo shi zuwa ga al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala shi ya ba sako ya turo shi zuwa ga al'umma ko manzon Allah shi kadai ne zai iya mana bayanin addini yadda Allah ya sako da shi idan manzo Allah ya yi magana za mu iya rantsewa cewa maganar nan babu kukure a cikinsa amma idan wani malami ya yi magana duk iliminsa za a iya samun tuba-tubai da yawa a cikinsa an gani babu wani mutum duk iliminsa wanda baya kukure. babu wani mutum duk iliminsa wanda ba na kasashe ba kamar yadda wani mawaki ke faɗa idza kasafata umuran nan lam tulki imra'an hazal kamala faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara idan ka binciki al'amuran mutane gaba daya ba za ka taba samun mutanen da suka tattaro kamala ba suka zama to cikakku gaba daya wanda babu na kansu an gani ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala ba kuma ya cika ce hasha rasulullahi sayyidul wara sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban talikai kad haza wallahi kamala fartafa hakika ya tattaro kamala wallahi kuma ya isa kuma ya cika hasha rasulullahi kad haza alula sai dai manzon Allah ya tattaro daukaka waktamalat akhlaquhu wa fartafa kuma dabi'unsu sun kammala dabi'un manzon Allah sun kammala kuma hakika ya tsarkaka sallallahu alaihi wa sallam yaso da duk wani malami a duniyar nan da ya gaya ma cewa yana ganin manzan Allah a farke ka ce wannan magana ba gaskiya ba ne dalili ta ina muke fahimtar addini muna fahimtar addini ne daga wajen Allah ta'ala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani mutum ya zo da wani fahimta sai fahimtar nan ya zama ba daga wajen manzan Allah aka samu shi ba sannan ba daga wajen ɗaliban da suka zauna da manzan Allah shekara 23 ba wani mutum ne wanda ya zo karni na bakwai bayan annabi ya bar duniya ya zo ya faɗi wani irin fassara wanda fassara nan ya yi karo da na sahabbai ya yi karo da na tabi'ai yaya za a saurare shi a'a to nan da manzan Allah ya ce duk wanda ya ganni a cikin bacci zai ganni tabbas shedan baya kama da ni an gane wannan ko to kenan duk wanda ya ga annabi a cikin bacci zai gan shi a farki ake nufi a'a manzo Allah yana nufin duk wanda ya gani a cikin bacci to ni ya gani abin da ya gani a cikin baccin na ni ne ba wani bane ba ana nufin wai zai ga manzon Allah a nan duniya ba babu inda manzon Allah yake duk wanda ya ganni a cikin bacci hakika in ya farka zai gani a duniya akwai hadisin da manzon Allah ya faɗa ka a duk wanda ya ganni a cikin bacci da sannu zai ganni tabbas domin shedan baya kama da ni ko kuma kai fa qadar ani hakan haƙiƙa ni ya gani domin shedan baya kama da ni an gano wannan ko to shine malamai suka ce idan mutum ya gama manzon Allah a cikin mafarki kafin ya tabbatar cewa manzon Allah ya gani akwai ma'auni Ma'auni shine dama can ya san manzon Allah din ya san manzan Allah ɗin da ya gani inda ya san manzan Allah ɗin sai kuma gashi ya gan shi to shi ya gani amma dama bai taba ganin shi ba tsakanin shi da manzan Allah akwai shekara dubu ɗaya da wani abu to idan ya ga wani mutum a cikin bacci sai wannan mutum ya ce shi manzan Allah ne to shin manzan Allah ya gani hakika shi ne tambaya to kaga ba shi da tabbas zuwa manzan Allah ya gani amma annabi ya ce duk wanda ya gani duk wanda ya gani ni ya gani to idan idan kaga wani mutum ya ce shi manzan Allah ne ba kaga wani mutum a cikin bacci sai mutum ya ce ma ni manzan Allah ne shin annabi ya ce ma duk mutumin da ya ce ni manzan Allah ne to ni ne haka ya ce duk wanda ya ce ma ni manzan Allah ne to ni ne haka ya ce me ya ce duk wanda ya gani kenan ya san annabi sai ya gan shi to in ya gan shi lallai shi ya gani an gane wannan ko to in ko bai taba ganin annabi ba tsakanin shi da manzon Allah akwai karnoni masu yawa sai mu tambaye shi ka karanci hadisan manzon Allah da kyau ka san sifofin manzon Allah ka karanci ash-shama'il muhammadiyya ka karanta hadisai ingantattu da suka nuna mana ga irin siffofin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam? idan mutum ɗalibin ilimi ne ko malami ne wanda ya karanci sifofin manzan Allah da ya karanta sifofin manzan Allah da kyau ya zan annabi yana da wushirya idan yana magana haske yana fitowa daga wushiryansa sannan manzan Allah yana da furfura amma kuma furfuran nan ba su da yawa a cikin geminsa furfuran manzan Allah ba su wuce kwaya goma ba ko goma sha ɗaya su ke nan hayyabar duniya suna ba san gane wannan to kaga anan wajen kayi mafarki annabi yana da ka karanta a cikin sahih bukhari ko a cikin littattafan hadisi ingantattu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da furfura wanda ba su wuce kwara goma ba a cikin gemunsa sannan kuma ka karanta maganar wushiryansa ka karanci irin nau'in hanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? ka karanci yanda yake tafiya ka karanci irin tsawonsa sai ka ga a cikin bacci mafarki sai ka ga wani mutum da furfura ta ko'ina sai ce ma shi maza Allah ne ya yi furfura ta ko'ina shin an ka gani kaga wani mutum yana magana sai dan buɗe baki dan yi murmushi ba shi da wushiriya shin an ka gani kaga wani mutum wato hancin shi ba irin hancin ma laraba ba hancin shi irin hanci ne buɗaɗɗe da abin da ya kama da wannan sai ce ma ni manzan Allah ne za ka yarda a takaice idan ya ce ma ni manzan Allah ne sai ka duba abin da ka karanta na sifofin manzan Allah a cikin hadisi idan ka duba abin da ka karanta sai ya yi daidai da abin da ka karanta cikin hadisai ingantattu ya yi daidai da abin da ka karanta a cikin littafin ashifa na ƙazi iyad an gane ko to a nan wajen suka ce lalle manzan Allah na gani annabi ya baka wani ka'ida ya ce fa inna shaidan la ya samu salubi domin shaidan bai kama da ni shaidan bai kama da wa kenan shaidan ba zai iya daukan wani siffa daga cikin siffan manzan Allah ba shaidan in zai bayyana gare ka zai zo ba wushiriya in zai bayyana gare ka gemun shi ba zai zama to kwara goma bane kawai masu furfura ko goma sha ɗaya in zai zo in ma ya zamanto gaba ɗaya bai da furfura ko ya zamanto furfura ya rufe mishi fuska ko furfura na da yawa fiye da ainihin bakin gashi domin shaidan ba zai yi kama da annabi ba amma shaidan na iya da'awar shi annabi ne idan shaidan ya yi da'awar shi annabi ne to anan sai ka kama shi da abinda manzo Allah ya ce fa inna shaidana la yatamassalu bi lalle shaidan baya kama da ni kun fahimci wannan ai to kenan da wannan kenan in dai mutum ya ce ma ya ga annabi ka duba ma ɗalibin ilimi ne ko jahili akwai sanda na ga wata yarinya an nuna ta a jarida yarinyar nan ta sa gyale gyalallan iya kirci ta sa gyale iya kirci ga sanan ka ga yanayinta ba ta ma yi kama da ɗaliban ilimi ba tana rantsuwa billahi lazi ta ga annabi to kaga in an bar al'amarin ganin annabi a hannun kowane kwaci kwaram to kowane mutum ne zai ringa da awon ganin annabi ina fatan gane wannan to wannan kenan idan mutum ya ga annabi a cikin mafarki da irin siffar da ya karanta a littattafai tabbas annabi ne ya gani shedan baya kama da annabi to hadisin da ake cewa wanda ya ga annabi a cikin bacci da sannu zai gan shi a farke duk wanda ya ga annaba a bacci da sannan zai gashi a farki mai ake nufi ana zafi in ka ganshi a cikin bacci nan gaba annabi zai zo gidanka ko za ka zo kana sallah a masallacin unguwanku kawai ga annabi ya zo zai sallah haka ake nufi ba haka ake nufi ba idan ka ce haka ake nufi idan manzo Allah ya kawo ma ziyara to yanzu kai ka zama mai kenan ka zama sahabi sahabi dan Najeriya shi manzan Allah har ya kawo ma ziyara dama wane ne sahabi mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalik sahabi shine wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi sannan ya mutu akan mai akan haka to sai ga wani babban shehi yana gida yana cin abinci sai ga manzan Allah ya kawo ziyara shikenan shehi ya tashi yanzu daga dan Najeriya ya koma sahabi ina fata gane wannan ya ba ana samun dan sahabi ana samun sahabi dan Najeriya ana samun sahabi a cikin karni na nawa karni na wajen sha biyar a samu sahabi dama zai yiwu manzan Allah ya bayyana a wannan zamani ga mutane to wasu mutane suka yi amfani da wannan daman cewa manzan Allah yana bayyana domin su samu daman buɗe kofar wahayi idan an yadda annabi na bayyana to annabi yana bayar da wasu abubuwa na shari'a ila manzo Allah ya manta ne da wani sako wanda bai isar ba wa billah daga baya sai ya tuna ab sai yayi sauri ya kai ma wani shehi ziyara ya isar mai da wannan sako din saka wannan magana yana da maskar hatsari kuma daga cikin hatsarinsa jama'a idan an yadda annabi yana zuwa ya kawo ziyara duk wani hadisi da mutum ya gani an ce wannan hadisi mun katse wannan hadisi an yanke shi daga waje kaza wane bai hadu da wane ba za ce wane da ya ce kala rasulullahi bai hadu da manzan Allah ba wani zai ce kasan ko manzan Allah ya same shi a gida ai manzan Allah ko da bayan ya rasu ma ai yana iya dawowa daga baya kai ziyara ga mutum duk da cewa tsakanin shi da manzan Allah akwai shekara 300 ko tsakanin shi da manzan Allah akwai shekara 700 to ai manzan Allah ko da bayan ya rasu yana kai ziyara zuwa ga manyan malamai tunda har ya gaya ma annabi ya ce to maganar manzan Allah ne hadisi ne manzan Allah bayan ya rasu ne ya taso daga kabarinsa mai albarka ya kai ziyara zuwa ga shehinmu ya gaya masa shin musulunci bai rushe ba me ya rage ga musulunci za a mai da musulunci abin wasa to waɗannan mutane masu cewa annabi yana zuwa din nan abinda suke so su mai da musulunci kenan ana iya samun mutumin da yake tsakanin shi da manzon Allah shekara dubu ɗaya ne amma kuma zai ce ma annabi ya ce kuma za a ce tabbas annabi ya ce annabi ya same shi har gida ya gaya masa an gane wannan ko saboda haka wannan wannan fahimta bai yi daidai da fahimtar sahabbai ba an gane waɗanda suka rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban da suka rayu tare da manzan Allah shin mun taɓa jin sun faɗi wannan magana abin da yasa na ce muku wannan ai sahabbai bayan annabi ya rasu sun samu rashin jituwa ko an samu matsala tsakanin abubakar radiyallahu anhu da fatima game da gonan fadan ko inda ita fatima radiyallahu anha ta ce tana da gadon mahaifinta shi kuma abubakar ya ce annabawa ba a gadonsu abinda suka bari sadaka ne annabawa ba a gadonsu abinda suka bari sadaka ne aka samu tattaunawa mai tsawo tsakanin fatima da abubakar to kaga a lokacin da aka samu wannan kawai tun da ana cikin wannan jayayya cikin sauƙi zai a yi cikin sauƙi sai manzan Allah yi halitta sai ya bayyana sai ce ya ke fadima fiyata wacce ba ni da wacce nike so kamar ta a duniya gaba ɗaya ya kai abubakar asidi wanda ba ni da aboki a duniya da nike so kamar shi wannan jayayya ku daina ta annabawa ba a gadin su ko annabawa ana gadin su yanzu akwai wanda zai ƙara jayayya to sai zamanto an samu jayayya tsakanin fadima da Abubakar manzan Allah bai bayyana ba to tunda har bai bayyana ga fadima ba radiyallahu anha bai bayyana ga Abubakar ba wanda wayannan mutane manya-manyan mutane ne masu daraja kwarai da gaskiya cikin al'umma fadima ita ce shugaban matan aljanna gaba daya shi kuma Abubakar shine shugaban sahabbai gaba daya to tunda har manzan Allah bai bayyana ga wannan ba to ga wane ne manzan Allah zai bayyana in wani abu ya faru ta fata gani sannan an samu an yaki tsakanin sahabbai bangaren su aisha da talha da zubair da bangaren ali bin abi talib bangaren su ali bin abi talib da bangaren muawiya an yaki jamal an yaki sifin wannan yaki an yi ne don rashin fahimta shedan ya shiga tsakani aka samu wannan yaki an zubar da jini shin da manzon Allah yana bayyana a duniya shin yaya da waɗanda ya fi cancanta ya bayyana gare su don ya raba gargama su ne wa sabon manzan Allah sai ya to an yi wannan yaki an zubar da jini har ma an ce mu kama bakinmu daga abin da ya faru tsakaninsu amma manzan Allah bai bayyana ba an gani sannan zamanin tabi'ai bayan sahabbai sun tafi ba su gaya mana annabi yana kai musu ziyara ba Haka nan zamanin tabi'i tabi'i ba su gaya mana ba hakanan bayan su to wane ne zai zo bayan karni na bakwai ko takwas ya zo ya ce wai manzan Allah yana kai mai ziyara mu saurare shi zai yiwu to saboda haka masu wannan fahimta sun fahimci musulunci ba akan fahimtar magabata ba ba mu taba jin wani magabaci da ya faɗi wannan magana ba an gane wannan ko to saboda ga wannan kenan wannan fahimta ba daidai bane sannan manzan Allah ya rasu idan manzo Allah ya idan mutum ya riga ya rasu kowane ne ya riga ya rasu ba zai ƙara dawowa ba a ƙa'ida duk wanda ya rasu aka binne shi a kabari zai ƙara dawowa ba aqidar musulunci bane ka yarda cewa mutum zai mutu a nan wajen a ƙara ganin shi a wani waje aqidar maguzawa ne in ka ji mutum ya ce ai wane ya rasu a nan Kaduna wata ran da na je Nijar sai na gan shi ya yi aure har da 'ya'ya wai da na gan shi sai na ce wane kai ne wai ina cewa wane kai ne da ya gana gano shi kawai zai bace to duk irin wannan magana shaci faɗi ne tatsuniya ne kawai idan mutum ya riga ya rasu shi kenan kamar yadda alkur'ani ke ce mana summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyama tub'asun sannan lalle ku bayan haka za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan daga baya kudin nan ran tashin kiyama za a tashe ku kaga daga mutuwa sai me sai tashi summa innakum ba'da zalika lamaytun sannan lalle ku bayan wannan rayuwa duk za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan lalle ku ran tashin kiyama za a tashe ku kaga ba a ce in kun mutu za ku fara dawowa duniya sannan ku yi kaza ba a'a in kun mutu yanzu tashin kiyama za a tashe ku da kuma inda Allah yake magana da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun lalle kai mai mutuwa ne ya rasulullah wa innahum mayyitun sannan su ma sauran mutane masu mutuwa ne su ma thumma innakum yawmal qiyama inda rabbikum tahtasimun sannan lalle ku ranar tashin kiyama a wajen ubangijinku za ku yi ta husuma ashe ba maganan wai mutum ya ƙara dawowa duniya bayan ya mutu da maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana awwalu man tashaqqu man tashaqqu anhu al yawm al ni ne farkon wanda ƙasa ke tsagewa a gare shi ran tashin kiyama kenan bayan ya riga ya rasu shine farkon wanda ƙasa zai tsage gare shi ba wai in ya rasu zai ƙara dawowa ya ta dawowa ba yanzu a cewa waɗannan mutane manzo Allah zai yi ta dawowa ya koma ya dawo ya koma ya dawo a ina aka samu wannan babu shi to wannan magana da na faɗa shi ne fatawa na malaman sunna ga baki ɗaya babu saɓani tsakanin malaman salafiya kan wannan matsala cewa manzan Allah ya riga ya rasu kabarin shi yana makka kuma babu wani nassi na ƙur'ani ko hadisi da ya nuna mana zai tashi to hadisin da ke cewa wanda ya ganna a cikin bacci da sannu zai ganni yana nufin da sannu zai ga annaba a duniya a ina ne ce da sannu zai ganni a duniya babu mai son ƙarin bayani na ƙaryata wannan fahimta ya je ya duba cikin fatawul bari karkashin wannan hadisi an gane wannan ko Allahu a'lam to sannan saboda lokaci ya dan ja akwai tambayoyi sannan kuma ga dan rubutun da nayi dangane da abin da ya faru rannan dan gaskiya abin da ya faru rannan ya ɗaga min hankali kwarai da gaske na ce assalamu alaikum ina ci gaba da kalubalanta masu cewa na kai kara wajen hakimi domin a hana malamin su tafsiri ko karatu su fito su kawo dalili ko kuma inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko inuwan Allah ya tabbata ga makaryaci su fito su kawo dalili ko kuma su tabbata makaryata masharranta azzalumai wani mawaki yana cewa lihi latun fi mayyanin mu walaysa fil kadhibi hila man kana yakhluqu ma yaqulu fa hila fi fihi qalila ina da dabara ga mutumin da yake annamimanci magulmaci ina da dabara akan shi amma walaysa fil kadhibi hila baka da dabara ga makaryaci man kana yakhluqu ma yaqulu duk mutumin da yake kirkiran duk abin da yake faɗa fahilati fihi kalila dabara ta a gare shi kaɗan ne mutumin da zai zauna kawai ya hana kanshi bacci ya kirkiro abu ya jingina maka ya za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi sai dai ka bashi da Allah to ire-iren waɗannan ƙarairayi wallahi suna nan da yawa da mutum za ga wani kawai ya zauna kawai ya shirya ya jingina wa malam ya haya a zauna a zaga a zaga a ci naman a ci naman an gani? to kaga irin wannan kaga ɗaliban ilimi wasu na kiran kansu wasu ma suna kiran kansu salafiya kawai za a zauna ne kaga gungu na mutane sai a mulmulo wani ƙarya a wurga wani ma sai ya rantsi kuma billahi lazi mafi yawan abubuwan da suke jingina gare ni ƙarya ne an gane wannan ko saboda haka zan ci gaba da jiran ku har ƙarshen ramadan ku tattaro hujjojinku an gane wannan ko masu jifa na da wannan magana suna so ne su bata mini suna domin suna so a tausaya wa malaminsu a fahimta na suna so ne a tausaya wa malaminsu ni kuma a tsare ni a rinka cewa Allah sarki an sa malamin mu gaba ana hasada da shi hmm? malam wane ya sa malamin mu gaba yana hasada da shi yana bakin ciki da shi to in ya tabbata na ƙara maimaita in ya tabbata a ƙure ni a tuɗe ni saboda a tabbatar da cewa lallai hasada nake yi an gane sai zama hasada ne da hujja ba hasada wanda yake an kirkiro shi ba wato babban burinsu shine su tallata nasu gwanin ta kowane hali ko ta ƙarya ne su ɗaga nasu su wulaƙanta duk wani malami wanda ba nasu ba wallahi waɗannan mutane duk sunanka in ba malaminsu ba ne wallahi baka da daraja suna iya ma kowane irin ƙarya ne suna iya ma kowane irin wulaƙanci domin su daga nasu malamin an gani kuma tun mutumin kirki kuma malami ko bai karantar da kai harafi ɗaya ba in malamin sunna ne ya kamata a ce tsakanin ka da shi akwai mutunci wannan shine nasihan da nake ga ɗalibai na koda yaushe malami in malamin sunna ne ina maimaitawa a majalisi na ba sai malamin da ya karatu a waje na ba in dai malami yana karantar da sunna malamin kalafiya ne wajibi ne a gare ku mutunta shi kuma lalle ku je ku yi karatu a wajen shi ku fa'idantu da shi ni ba na kore kowa daga zuwa wajen wani malami kuma na ƙara faɗin wannan ne a fili in gina yi ɗalibai na su ƙaryata ni gani ga ɗalibai suna kallo idan na taɓa ce ma wani ɗalibi kada ku je wajen malam wani kuna kallo na ai malam ya faɗa kuma a shari ba haka ba ne ai gani ga ni al'amari yana da nake a fili yake a gane ba za ka taba gani ba kai ta bincike cewa ga inda malam yaya ce kaka je wajen malam wani ka san ko da malam yaya mahasadi ne da malam yaya yana da wannan zai yi ta kokari ne a ce shi kaɗai ne malami an gane wannan ko to ba ɗabi'a na bane duk ɗalibin da ya karatu a waje na zai rantse muku akan wannan an gane wannan ko saka babban burinsu shine su tallata nasu gwanin ta kowane hali kamar yadda yahuda ke cewa algaya tubarirul wasila shi ba yahude shi dai ya samu kuɗi ko ta hanyar haram burin shi dai ya yi arziki ko da ta hanyar haram shi ne ma'anar algaya to bari wasila to su kuma a wajen ahalus suna ba a samun kuɗi bai halatta ka samu kuɗi ba sai ta hanyar mai sannan ko bai halatta ka ɗaukaka malamin ka ba sai ta hanyar halal kada ya zama to kana so ka ɗaga malam da talla har sai ka yi ƙarya ga wasu malamai kana ganin in wa'annan malaman suna raye naka ba zai yi sama ba wannan ba karamin illa bane ga al'umma suna ganin akwai wanda wa wanda ya tare musu gaba ba zai malam ba zai shahara ba sai sun bata yahaya a salafi suna fushi ne da fushin wancan ko to shi yasa sukan suke jifa malam yahaya a salafi suke hasada kai wani lokaci ma in bala'i ya sai rashin kunya sai rashin tarbiyya yana karantar da rashin tarbiyya ga al'umma ko kuma yana kai karan malamai zuwa wajen hakimi to wannan abubuwa gaba ɗaya da na rubuta na kalubalanci duk wani mai wannan magana kafin ramadan muna so mu ji amsa Allah shi taimake mu sai abinuku ma'amanaku. ma na'am Allah ta'ala yana cewa ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun ma amanat qablahum min qaryatin babu wata alƙarya da ta yi imani a halaknaha da muka halakar da ita babu wata alƙarya da ta yi imani muka halakar da ita mu a ƙa'idan mu idan alƙarya ta yi imani ba zai taɓa yiwuwa mu hallakar da ita ba afa hum yu'minun shin su za su yi imani din su yi imani su gani idan suka yi imani to mu lallai fa ba za mu hallakar da su ba an gane wannan ko wa ma kana Allahu li yuhlika al bi zulmin wa ahliha muslihun Allah bai kasance zai hallakar da wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanenta masu islahi ne masu kawo gyara ne idan mutane sun zama to na kirki ya zama to burinsu kokarin kawo gyara to Allah ta'ala ya yi alkawarin ba zai taba halakar da su ba an gano wannan ku wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummi ha rasulan tulu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun Allah ya ce ubangijin ka bai kasance mai halakar da alƙarya ba har sai ya aika sai ya aika cikin manya-manyan biranenta sai ya aika da ɗan sako yana karanta musu ayoyi sai ya aika da manzo manzon nan yana karanta musu ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun ba mu kasance muna hallakar da wata alƙarya ba face mutanenta suna azzalumai to anan sai Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha wata alƙarya ba ta taɓa yin imani ba wasu al'umma ba su taɓa imani ba gabaninsu a ce wai mun halakar da su ba zai yi ba Inda ya har sun yi imani to suna da garanti Allah ba zai halakar da su ba afa hum yu'minun shin za su yi imani sannan a wani fassara kuma na malamai ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha wato wasu al'umma wasu alƙarya sun yi imani gabaninsu an samu wasu alƙarya ko wasu al'umma sun ƙi imani gabaninsu sai muka halakar da su kenan wannan ma ya zama nafiya wasu al'umma an same sun ƙi imani da manzanni sai muka halakar da su ashe ka'ida ne idan manzo ya zo ya yi da'awa ya karantar da al'umma addini ya nuna musu tauhidi sai al'umma suka ƙi yarda da wannan tauhidin za a halakar da su afa hum yu'minun shin za su yi imani ko ba za su yi imani ba in ba su yi imani ba to su san fa cewa fa lalle za a hallakar da su an gane wannan ko duk mutanen da suka ce za mu yi imani da manzanni amma kafin mu yi imani da shi sai ya kawo mana ainihin mu'jiza sai ya kawo mana alama Allah ta'ala ke cewa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun babu abin da ke hana mu mu aiko da mu'jiza face mutanen farko sun karyata mutanen annabi Musa suna cewa a kawo mu'jiza an kawo musu mu'jiza sun yi imani a Allah ya halakar da su mutanen annabi Isa su ma kazalika mutanen annabi Nuhu kazalika mutanen annabi Salih kazalika mutanen annabi Shu'aibu kowanne daga cikin su ya ce ba zai yi imani ba sai an kawo wani alama to an kawo wannan mu'jiza sun karyata sai Allah ta'ala ya halakar da su to su ma yanzu ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa za su yi imani da sakon da manzan Allah ya zo da shi amma kafin su yi imani da shi dole sai mai sai manzan Allah ya kawo mu'jiza shine Allah yake cewa wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bi hal awwalun ba komai yasa ba komai ke hana mu mu zo da mu'jiza ba face mutanen farko sun karyata kuma na san ɗabi'an duk ɗaya ne fa ɗabi'an ɗaya ne tun daga mutanen annabi nu har zuwa ga kafiran wannan zamanin ɗabi'an su ɗaya ne saboda Allah ta'ala ya nuna mana cewa a kazalika ma a atallazina min qablihim min rasulin illa ƙalu sahirun aw majnun ba mu taɓa aiko da wani ba daga cikin manzanni domin ya karanta da mutane addini face sun ce me illa qalu mai sahirun au majnun face sun ce me sihiri ne ko mahaukaci ne kada a saurare shi da Allah ya ce a tawasau bihi shin za su ringa majunan su wasiya ne suna majunan su wasiya ne da wannan magana duk dabi'an su ɗaya ne ai irin halin kafiran farko shine halin kafiran karshe an gane wannan ko saboda haka Allah ta'ala ya riga ya tabbatar da idan har mutane aka turo musu da manzo sai wannan manzo ya zo musu da ainihin mu'jiza sai suka ƙi imani Allah ta'ala zai halakar da shi da su wannan al'umma din na'am wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuha ilayhim fas'alu fas'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تكرى أمنتا كابر مكة sun faɗa abin da duk kaburai ke faɗa sun ce abin da ya sa ba za su yi imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi saboda shi mutum ne kamar su an gano wannan ko abin da ya sa ba za su yi imani da shi ba sun ce mutum ne kamar su tunda mutum ne kamar su yaya Allah zai aiko mutum kamar su su yi imani da shi kace su gaskiya ba za su yi imani da shi ba suna so a aiko musu da mala'iku law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan ma ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin eh? wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba asallahu basharar rasula babu abin da yake hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu face su ringa cewa wai yaya zai yiwu a ce Allah ya aiko mutum dan adam ya zama manzo su ba za su yadda Allah ya aiko dan adam ya zama manzo ba suna so Allah ya aiko mala'ika ne lausha Allahu la'anzala mala'ikatan ne da Allah ya so da ya aika da mala'ika ma sami ina bi haza ba mu taba jin wannan magana ba a ce wai Allah ya aiko dan adam an gane ku shine anan suka ƙara cewa wa asarrun nadu wanda zina zalamu hal haza illa basharun mislukum wa'annan da suka yi zalunci kafiran maka kenan sai suna ɓoye tattaunawa suna tattaunawa a ɓoye suna cewa hal haza illa basharun mislukum shin wannan wani ne in ba mutum misalinku ba a fata a tuna sira wa an tumtum shin za ku ringa zuwa wajen sihiri shin zai yi ku yadda da sihiri alhali kuna gani baro cewa muhammadu yana so ya yi muku rufa idan ne ya muku yau ka gani su ma kafiran maka yadda ka san ana musu wasiya yadda ka san halin da ɗaya ne an gane wannan ko kafiran maka suna cewa yaya za a yi a aiko mutum su? sai Allah yake cewa har ma suna cewa kai ma sami ina bi haza fi a ba'in al'awwalin ba mu taɓa jin irin wannan magana ba wai a aiko ɗan adam ya zama to manzo ga ainihin ɗayan adam ba mu taɓa jin wannan magana ba a cikin iyayenmu na farko sai Allah ta'ala zai ba su amsa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim Allah ya ce ba mu aiko gabaninka ba ya rasu lalla, face mazaje da ake musu wahayi ba mu taɓa aiko mala'iku ba Allah yake faɗa ba mu taba aikowa muna aiko mazaje ne wanda ake musu wahayi idan kuna shakkan wannan magana ko kafiran makka kuna ganin wai Allah ta'ala bai taba aiko dan adam zuwa ga dan adam ba wai Allah yana aiko aljanu ne ko ya aiko mala'iku zuwa ga dan adam Allah yake maganan da Muhammadu ya gaya muku gaskiya ne Allah in zai aiko in zai aiko manzo yana aiko manzo ne daidai da ɗabi'un wanda aka aiko wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taba aikowa gabanin ka ba ya rasulullah face mazaje wanda ake musu wahayi in kuna shakka akan wannan fasalu ahlan zikir ku tambayi ma'abota ilmi in kuntum la ta'lamu idan ku kafiran maka ba ku sani ba in ba ku sani ba akwai ahlul kitab wanda an ba su at an ba su linjila su ne ahalin zikir a nan wajen in kuna shakka to ai akwai mutanen da an ba su littafi na sama ku tambaye su shin Allah ta'ala ya saba aiko da mala'iku su to manzanni zuwa ga bil'adama ko Allah ya saba aiko da aljanu su zamanto manzanni zuwa ga bil'adama sai Allah ya ƙara cewa me وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الله يقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام su wayannan manzanni da muke aikowa don shiryar da al'umma ba mu sanya su jiki wanda baya cin abinci ba an gani? kagin an ce jiki wanda baya cin abinci mai kenan mala'iku wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama ba mu taba sanya mala'ika ba mu taba sanya manzanni zuwa ga adama zan mala'iku ba a'a muna aiko jiki ne masu cin abinci kenan manzanni gaba ɗaya suna mai Allah ya musu raddi ne da suke cewa mali hazar rasul ya akulu da'am wa yamshi fil azwa me ya samu wannan manzo yana cin abinci kuma har yana zuwa kasuwa yana kasuwanci ya za a yi manzo a ganshi a kasuwa kamar yadda ake ganin mu a kasuwa kamar a wannan zamanin ne in an ga akar maka lawa a kasuwa ce malam hada ku wai an dauka su malam kawai nasu kawai shi ne su dauki ƙwar'ani da yi tilawa bai kamata a ga malam ya bude shago shi ma yana saye da sayarwa ba to su ma a tunanin kafiran makka bai kamata Allah in zai turo manzo ba ya turo dan adam dan adam mai cin abinci mai kwanciya mai yin aure mai gajiya mai kasuwanci mai kaza ya kamata Allah ya aiko wani abu ne daban kamar Allah ya aiko mala'ika to su suna ganin aka aiko mala'ika za su iya sauraron shi kuwa mala'ika ya zo kan suran shi mala'ika billahi lazi duka mu gaba ɗaya guduwa zamu dan Allah yana cewa law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina la nazzalna alaihim minas sama'i basharar rasula la nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula law kana fil ardi mala'ikatu da suka yi ta maimaitawa suna ta yawan maimaita to me yasa Allah ba zai aiko mala'ika ba sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah da a ce a doron ƙasa a ce mala'ika zai iya sauka cikin natsuwa ya zo ya rayu a duniya da mun aiko da shi damun aiko da mala'ika ya zama to manzo amma mala'ika ba zai iya zuwa a zuwa duniya ya rayu lami lafiya ba Allah bai yi duniya don mala'ika ba kuma girman mala'ika ya fi ƙarfin zaman shi a duniya kuma walau ja'allahu malakan la ja'allahu rajulan kuma da ake mu aiko mala'ika da mala'ika zai zama mutum ne saboda in ya zama mala'ika ba zai iya zama a matsayin shi na mala'ika a duniya ba dole sai dai ya rikide in ya rikide kuma za ku ce mutum ne ba mala'ika ba ne to ya za a yi da ku duk hanyar da aka bi sai kun karyata an fahimci wani ko shi ne Allah yake cewa wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama ba mu sanya mala'iku ko ba mu sanya manzanni ba kai su to jiki wanda baya cin abinci ba sannan wa ma kanu khalidin sannan manzanni ba zama to masu dawama ba kada ku ɗauka ku ce kuma yaya manzanni ke mutuwa don za su iya faɗin wannan sai Allah ya ce wa makanu kaliki manzanni ba zama to masu dawama ba manzanni za su iya zuwa su isar da sako sa'an nan Allah ya ɗauki ransu an fahimci wannan summa ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد sannan sai muka gaskata musu alkawari abinda muka yi alkawari ga manzanni muka gaskata alkawarin mun yi wa annabi lu alƙawari ko mun gaskata mun yi wa annabi ibrahim mun yi wa annabi musa mun yi wa annabi isa duk manzanni gaba ɗaya mun gaya musu su tsaya su karantar da mutane tauhidi idan sun karantar da tauhidi ya rage na mutane su karɓi wannan sako ko su karyata idan ya zama to mutane da gangan suka karyata to mun yi alƙawari za mu halakar da su wannan shine alƙawarin da Allah ya gaya wa manzanni idan har kun isar da sako yadda ya kamata to ni kuma ku jirayi sakamakon abin da zan aikata ga kafiran sun masu na humul wa'ada nan sai muka gaskata musu alkawari su manzannin fa an jainahu sai muka kwace su daga ainihin a daga daga kafirai fa an wa man nasha sai muka kwace su da wanda muka so wa ahlaknal musrifin sai muka hallakar da masu barna an gane ai kenan duk manzanni gaba ɗaya da Allah ya turo da sako Allah ya riga ya musu alƙawari cewa lalle idan suka isar da sako kafiran suka iya da sakon nan to Allah ta'ala fa zai ce ciwo ɗan manzanni Allah zai halakar da kafirai na'am لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم afala ta'qilun shine Allah ta'ala ke cewa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi ku. hakika mun sauka muku da wani littafi wanda a cikin littafin akwai darajar littafin nan in kun ɗauki ƙur'anin nan kun yi aiki da shi za ku samu daraja fiye da kowa an gane nan ana magana da ƙuraishawa kafiran makka da za ku yi biyayya ga littafin nan da aka saukar zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zamanto sababin daukakan shi ne ma'ana laƙar an zalna ilaikun kitaban fiye zikirikun ya kukurin shawa ku ji tsoron Allah ku saurari da a wanda Allah ya aiko zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun saurara babu wanda zai fara moran wannan da'awa ku saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe ne sannan ko bakurenshi ne idan har kun yarda da sakonsa to wannan sakon zai ɗaukaka ku zuwa ga daraja na ƙololuwa laƙar an zanna ilaikum kitaban haƙiƙa mun sauka muku da littafi wanda a cikin littafin akwai zikirku akwai ainihin darajan shi wannan kalmar zikir malamai sun ce yana ɗaukar ma'anoni da yawa gwargwadon yadda aka yi amfani da shi an gane ku wasu malamai suna cewa laƙar an zanna ilaikum ya ma'ashar ƙurai kitaban fishi sharafukum hakika ya ku taron kurai shawa hakika mun aiko muku da wani littafi mun sauka muku da shi wanda a cikin littafin akwai darajar ku fa kaunil qur'an nazala ala rajulin minkum fa fi hadha izul lakum kasancewan qur'ani ya sauka ga wani mutum daga cikin kukurai shawa a cikin wannan fa akwai wani irin daraja da ɗaukaka a gare ku in antum shakartum hazihi ni'ima idan ya zama to ku kun gode ma wannan ni'ima wa aqbaltum alaiha kuka fuskance ta afala tafhamun shin ba za ku fahimta ba wa tuqbiluna ala hadha sharaf ku fuskanci wannan daraja wanda Allah ya baku an gare amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fihi zikirkum ai fihi hadisukum hakika Allah ya sauka muku da littafi a cikin littafin akwai labarin a cikin Qur'ani an ba da labarin larabawa da yawa an ba da labarin Quraishawa an gane wani ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga cikin ku zuwa ana nufin ya zo daga cikin mutane ko ya zo daga cikin larabawa ko ya zo daga cikin ƙurashawa duk zai shiga ko hakika manzo ya zo daga kawukan ai ya zo daga cikin bil'adama ba cikin aljanu ba sannan kuma ya zo daga cikin larabawa ba a cikin ajamawa ba sannan ya zo daga cikin ƙurashawa ba daga cikin sauran larabawa ba azizun alaihi ma'anitum duk abin da ke baku wahala duk abin da zai dame ku ya baku wahala yana damun wannan manzan baya san al'umma su wahala harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku ku yi imani bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi ne mai rahama to kaga anan wajen laqad amene ne a laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum haqiqa mun sauka muku da littafi wanda a cikin shi akwai ambatanku ku akwai labarin shin ba za ku yi imani ba to in Allah kai mu gobe an ce lokaci yayi za mu tattauna game da kalmar zikir menene ake nufi da zikir idan mun ganshi a cikin alkur'ani shin kalmar zikir yana nufin alkur'ani ne kadai ko yana daukan ma'anoni da yawa menene ma'anan inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun Allah shi taimake mu za mu tsaya nan za mu ci gaba gobe Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa ashadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu